الإمام البيضقي السادس والستون من شعب الإيمان في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم شعوبة تا ستين دشدة دشين جدا جن إيماني واتو جدا نستين دشدة دشين جدا جن إيماني في مباعدة الكفار نيسا جدا كافرين باعد الكفار كافرين حني سنتر مباعدة مفاعلة باعدة حني سنتر والمفسدين سنن جما سؤال لا حني سنتر دسو حني والغلظة عليهم سننكم إذا أمس وأذيب سجبا أن يمس نسيها الجبراء مسو فأقوس سامس مجانا أقوس سامس مجانا wannan hukuncin yanayi yake da shi kafirai kala biyu ne akwai kafirin da aka ce mana mai musu albirru mai musu alkistu la لا anil ladina lam yuqatilukum لم din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna الله yuhibbul muqsitin mutane da yawa sukan afka a cikin a cikin a cikin rudu a game da su bambanta tsakanin abin da ake cewa albiru da almawadda albirru daban almawadda daban daga cikin albirru da ake makafarai kaulin ɗaya daga cikin sahabbai da yake faɗa yake cewa inna la inna la nadhaku ala unasi wa inna qulubana la tal'anuhum shi akwai mutanen da mun haɗu da su muna musu murna muna musu farin muna nuna musu muna dariya amma zuciyarmu muna tsine musu albirru kyautatawa a mu'amala babu inda a cikin musulunci aka ce albirru ka yadda abin da wani kafiri yake ko kuma ka nuna masa abin da yake na addininsa ka yadda da shi babu illa an tattaku minhum humtuka? sai dai tsoro kake ji za a kashe ka to babu laifi babu ne na darura wani darura ta ahkamuha darura kuma tana da hukunce hukuncenta so daga ana samun rikicewa da cakudawa a tsakanin abin da ake ce albirru da kuma abin da ake ce almawadda almawadda kauna a cikin zuciya ɗari bisa ɗari tana kaunarsa wannan ba a ba kowa ce mai imani shi yasa Allah ya ce waɗancan A sallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum sai ce ne wadda wallahu qadir ana fatan waɗannan da kuka yi gaba da su saboda kafircin su surakir Allah ya sanya soyayya a tsakaninku da su ta yaya biyan yuslimu wa yu'minu su musulunta su yi imani shi ya sa ce fa in aqamu salata wa mai zakata me fa kun fi di suna yin imani suka ba da zakka suka yi sallah kenan sun zama yin wanku addini to yanzu nan ne istahaqqu ku sun cancanta ku kaunace su amma duk ka kyautata musu kana da makwabci wanda ba musulmi ba ka kyautata masa kai masa mu'amala da kyau a kasuwa kuke a sha a gona kuke a gida ne a ofis ne ka ta masa mu'amala kai masa tallan musulunci bi bi halika la bi ud'u an-nas bi ahwalikum la bi aqwalikum amma wannan baya nuna abin da ya zama na addinin sa kuma a tarayya da shi a ciki ba a yi shine abin da wasu ba su tantance da gilfa ana yin ta da kafirai waɗanda suka kasance muharibai su ne ake musu zilza a kausasa musu a magana wanda suke fada da musulmai suka zara takobi da musulunci su kuma waɗanda suka kasance ba muharibai bane na musulmai su kuma albidu da alkistu ake musu a kyautata musu a mu'amala kuma a musu adalci abin da yake hakkin su ne a basu a kyautata musu ka a tauye musu haƙƙinsu amma ba za a taɓa yadda da abin da ya shafi addininsu ba to shi ne wannan su kuma muharibai su ne waliyadi dofe kuma gilfatan su ji kaushi لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون هذا من منيسرك wannan laɗin la'an nafiya ce ba la'an nafiya ba laisa ikhbaran innama huwa insha'un amrun umarni ne nan ake yi ko nahayi kai nahayi ake yi la yattakhidh almu'minuna alkafirina awliya kada mummunai su ɗauki kafirai su zama musu waliyai babu wala'i tsakanin musu babu wala'i shi yasa ko da mutum yana da ya wacce ta kasance musulma shi kuma arne ne to ba zai dora mata aure ba a musulunci ba zai dora mata aure saboda shi ba musulmi ba bane ba yi da wala'i a kanta ba yi da wala'i a kanta saboda ka ba yi da wilaya a kanta ba yi da walaya a kanta duk da biyu wilaya bai da shugabanci a kanta walaya ba magana kauna a tsakaninsu wannan haƙƙin mummuni ne shi kiɗa yake da wala'i kafiri ko tsakaninsu da musulmi shi ne bara'u a abin da ya shafi addini a abin da ya shafi mu'amala in shi musalimi ne sai a masa albirru da alkisu a wannan zamanin wajibi ne mu fahimci waɗannan abubuwan domin yau an samu waɗanda suke ganin ai a cakuɗe kai a zama abu ɗaya akwai masu ba da fatawar cewa ma ranar kirsimetin kirista a je cocinsu a a tumin da duk yana cin albirru yana cin albirru to nan umarni ne la yattakhif almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin kada mummunai sirki kafirai a matsayin waliyai masoya majibinta su alhali ga 'yan uwansu musulmai kasi haka wa man yaf'al ta duk wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay to baya tare da Allah a cikin komai illa an tattaqu minhum tuqatan sai dai idan kun ji tsoron wani abu da gare su na cutarwa to wannan shi ke in kun ji tsoron su kuna cikin kasar su ce wadda ku ne Allah ya madaukakin sarki ya jarrabe ku zama a cikin kasar su ba yadda kuka iya to shi ke ne la an tattaqu minhum للضرورات أحكامها شي كنن سيكوي كما شي ماذا أين مي الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها للورة أنا أبدا تاني قدنتا إن أنا بقاتل kashi ɗaya ne a cikin uku na aikata abin to haka wuce haka kai kashi biyu cikin uku ɗayan nan shi za ka tsaya a kai shine la an taku minhum in kun ji tsoron su cutar da ku kuna karkashin su sun ci ku karfi suna da galaba su suke da iko a kan ku to shikenan babu laifi ku nuna musu wani abu da ana tare amma a cikin zuciyarku kuna tsine musu wannan ita ce ka'ida ba mu ka ce ai wannan ba Allah ne ya ce ai kuma Allah shi ya halicce mu shi ya halicci kafirai kuma ya ce ga yadda za a yi to wani na da wayan da zai zo ya ce wai gashi zai ma Allah gyara da yadda ya kamata duniya ta zauna kuma su duk waɗannan waɗanda suke da waɗannan abubuwan na a ce kafirai kaza kaza kaza kaza kaza su kuma kafiran suna nan suna ƙara ƙarfi yanzu a masar suna da akbar hujja su Manzala Allah sama yi wasiya a game da akbar manzo salama ya ce a yi da abin da akbar suke yi ya ce in aka in aka mallaki masar manzo sama yi masa habbai bishara yace na misra za ku buɗe garin masar garin masar za ta zai dawo a matsayin naku musulmai akwai mutanen da ake ce musu akbab a ciki suna da zimma suna da alkawari ba za su yake ku ba saboda haka ku kiyaye musu mutuncin sai aka ce a yadda da addinin su a je cocin su a je ranar kirsimetin su a je cocin su a yi ibada tare da su ko kuma a je a zauna tare da su wace an zo a ce a munna haka aka ce ai kaga ba haka aka ce ai duk da wannan zaka ga a misrar su ne a kalliya ana musu wannan wai ana lallasa su su kuma adawa suke a masar ne mutum zai zo ya kai shekara goma sha takwas ya musulunta amma baban shi zai zo tsakiyar titi ya cinna masa wuta kowa na kallo ba wanda ya ce ya hana ko mace ko namiji mutum ya musulunta a zo ana dukan shi har sai ya mutu a gaban mutane yan sandan kasa na kallo ba wanda zai ta hana su. a masar ne mutum zai zo zai musulunta ya je a ba bashi na masa kalmar shahada yan sanda su zo da gudu su ce akwai matsala an lakana masa kalmar shahada sai ce akwai matsala ta ce matsalan mai al'am matsala ta tsaro ka wanda ya da kalmar shahada sai ce to da kafircin ka eh? kai ne aka zo wajen ka sai ka ce idan kafircin shi ko saboda sannan duk ranar juma'a sai su tattara 'ya'yansu in akwai masallaci a kusa da wajen sai su kulle su a cikin wadaka daki wai su ji hudu ba su ne nan da ake ma albirru din da alƙisu ko kuma ma aka wuce wannan matsayin aka je mawadda ake nuna musu mawadda addinin su wannan ta kai ma wasu wuraren ana faɗin cewa kan ma a rika ce musu kirka a rika ce musu kafirai akwai marubucin da ya ɗauki biransa ya rubuta a littafi ya ce kiristoci bai halatta a ce musu kafirai ba da su da yahuda duka a ce musu kafirai kaji ya goge lam yakun allazina kafaru sai aka ce min, min ahli kitabi su ahli kitab lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi قرر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة to shine yau duniyar abin da take ciki kenan kusan wannan aqida ta wahdatul adyan tana neman ta shiga cikin mutane da yawa ba tare da sun sani ba a'a addini wani abu ne da ba a taɓa shi wanda ya je imani da wani abu ba Allah maɗaukacin sarki ba Gobe bai isa duk matsayinsa ya ce shi ba ya ce shi addinin gaskiya yake ba sannan duk matsayinsa ba zai hana a ce shi kafiri ba ne shi sai ya dawo ya bi wannan abu amma mu'amala ta ai mu'amala da shi ta duniya shi kenan shi yasa hatta iyaye Allah madaukaki suke cewa sahibu ma fi dunya ma'rufa idan iyayen mutum Allah jarabi suka zama ba musulmai ba to ya kyautata musu a duniyance أمان وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما بعد أولنا بعد بذات شيء أزو أجي توشي أجي توشي با أقول إنت شيء قائدة وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم دفعنا أن الله من أقسم شكيد يبدي أو يبدي أو سورة التوبة سنة أقول سورة التحريم يا أيها النبي يا كي النبي جاهد الكفار كياكي كافري والمنافقين دا منافقي ما لم شيء جاهد الكفار بالسنة وجاهد المنافقين باللسان كافري كياكي سودا مكاني سوكما منافقي كياكي سودا حرشي سوبا ايا قصدا سيدي ازو اي مغانا شي منافقي دين بيكي انا مغانا كو سيجي كمان دي شيئكي سيجي كو دي شيئكي سيجي yake ce aka ce aka ce ce Allah madauki zaki duk waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka bayyana sai suka miƙe ce Allah in sun miƙe ma ka bayyana sai suka na suka zauna ya Allah ko sun da sun zauna ka bayyana <laughs> ko yi <laughs> ne ba kawai an yi addu'a ce ya Allah waɗanda suke cutar da mu ka bayyana su ko shi ke sai sai suka miƙe sai ya Allah in sun miƙe ma ka bayyana su sai suka <laughs> suka zauna sai ya Allah in sun zauna ma Allah ka bayyana su eh kaga wannan kenan to su bilisani ake ya kasu wa ghuluf alaihim sannan kuma ka kausasa musu a bayani masu ɗaukar aya su ce ai kawai fa qula lahu qawlan lajina a'a عملوا ببعض الكتاب ولم يعملوا ببعضه عملوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه سن يأيكي ده ونساشي سنبه ونساشي ما قول شبني ذاك تي فقولا له قولا لينا أقوي وغلوظ عليهم فقولا له قولا لينا وجه يا إيه حفيد أما وغلوظ عليهم أو ريبيو سنن فقولا له قولا لينا آية مكية وغلوظ عليهم آيوين دكنا سمدنيين malamai suna cewa kusan ittifaki ne cewa suratul tauba tana daga cikin awahir ma nazala ala rasulillah sallam to a cikin ta akwai ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina wa ghuluf alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir duka aya ta zo duka iri daya cikin suratul tauba da suratul tahrim ba bambanci to kaga ita ce wannan saboda haka kafirai waɗanda suke masu yaƙan musulmai wa hulufu alaihim a kausasa musu a magana shi yasa za ka ga tafsiri a aikace na sahabbai sahabbai idan sun fiti gaban wasu kafirai waɗanda suke jiji da kansu kalli maganganun da suke faɗa musu yilza inna qaumun أخرجنا الله لنخرج عباد الله من عبادة عباد الله إلى عبادة إلى عبادة الله وحده har gilza wanda dufi kun gilza kuma ana son musulmi ya zama haka wa da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلظة ku yaƙi waɗannan kafin allazina yalunakum waɗannan da suke gaku ga su wal yajidu fikum gilzatan sannan kuma su ji kaushi tare da ku taushi bayan da kace musulmi ya zama dalili يسميه عزيزين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مؤمنين عزيزين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين هكا هكا عكسا مسلمية زعما ماشي كنا مسلمية زما كل شيني شيني ركا ركا وكل شيني مي مي مي مي مي بيسا نتن الشيخ محمد الغزالي السقا رحمة الله عليه أو صدق تشربو تشربو تنسى يكي تشربو أعجب من المسلمين في كتابهم وأعدوا لهم ما استطعتم لكنهم دائما يرفعون راية السلام وفي كتاب وفي كتاب المسيحيين من لطمك من لطمك في خدك الأيمن فأجر له الأيسر يشي دائما يدعون إلى الحرب ce mu ne a cikin alqur'anin mu aka ce wa lahun lahum fatu amma mu muka fi kowa zaman mu muka fi kowa a kira zuwa zuwa ga zaman lafiya a cutar da mu sai a ce a zauna lafiya salamu sarabi sharabu salam su kuma suna a cikin littafin su ne aka rubuta cewa wanda ya mare ka ta dama to ka ba shi hagu ya kara ita bi saboda tsabagen imani da kuma haƙuri da juriya da kuma iya zamantakewa wanda ya kwace maka riga ka bashi hadda wanda ka zauna tsirara aka ka rubuta amma su suka fi kowa yaki su suka fi kowa tara makamai mu yanzu abin da ake shine so muke musulmi a matsayin kullum ɗan kare kan kai. so daga maganar da ake ciki yau wasu so suke duk ayoyin da suke bayani akan jihadi ba su ba su an goge su a wannan zamanin mansukhai ne Allah ganar da mu saboda akwai jihadi a musulunci amma da tsari ba irin yadda wasu gaura'iyun suke cewa a yi jihadi ba akwai waɗanda su ba su san me ake ce ma jihadi ba su kashe kowa da wanda ya halatta a kashe shi da wanda bai halatta a kashe ba da wanda ya da wanda bai ba duk a kashe wannan ba su ake magana kan su ba saboda kallaji dufe kuma gailu ba 记都不也气不自然。